kamar faɗin Allah ne ce a sallahu an ya ja'ala bainakum wa bainal ladina arikin minhum mawadda kamar yuridu Allah an yukaffifa ankum wa kulika al-insanu da'ifa an fahimta a yi wallahu yuridu an haka biyu bayan an akwai an a sannan na uku akwai kai ko kamar likai la ya kuna alal mu'minina haraju likai la ya kuna sannan akwai lan an fahimta yi akwai mai lan kamar lan na baraha fi na lan na bara ko sannan akwai mai wayannan su ne na hudu a farko to jiya mun akwai lamu Ali, an gani kamar yuridu Allahu li yubayyana lahu ko kun ga li yubayyana allama za mu ce lamu ta'ali wa huwa harfu jarrin yubayyana fi'il mudari'un mansubun bi an al-mudmara jawazan ba'da lamu Ali, kamar faɗin Allah da yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi an gane ذاك اللام لام التعليل تبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل sannan muka zo muka yi lamun juhu ko an gane wadda muka ce ita lamun juhu dole kana ya gabace ta ko lam yaku mun buga misali da ma kana Allah liyazar almu'minina ala ma antum alayhi da kuma faɗin Allah cikin suratul nisa'i da yake lam yakunillahu liyaghfira lahu da haka ma kana Allahu liyazara la lam yakunillahu liyaghfira lahu wannan lamul juhud sannan muka yi bayan lamul juhud sai me ba'ada hatau da ma'anin ila au illa sannan muka zo muka yi ba'ada hatta ko kaman hatta ya ruja ilaina musa ana gani to sannan sai ne yanzu sai fa'u sababiya mun san sababi shine dalilin da ya sa aka abu shine sababi ana gani to shine malamin yace lam yusi ko shi mutumin bai muna na ba fa yi da babban lantana muna nawan ya sabbaba a kishi to ita fa'us sababiya dole a samu annafiyul mahadu ko a salabul mahadu me annafiyul mahadu korewa tsantsa dole ya gabace ta ko a salabul mahadu nema tsantsa ya gabace ta ita fa'us sababiya ana ganiya to kore wannan haɗin shi da harafi kamar nan lam harafi ne aiko irin su ma harafi ne la harafi ne shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la ya mutu na? Mm. ko fayuqda wala yuqda alaihim mutu? da haka la yi yuqda alaihim fa'un din da ke gaba fa'un ce sababiyya بدما أيموس كنت مطوع بل لن تناي سبب أيموس مطوع أوجا أنا جانيا تشينتي لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون يسي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو فاء الفاء فاء السببية أنا جاني يقدب فعل مضارع منصوب فنم مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعلامة نسبه الفتحة هو فعل مضارع مبني للمجهول منصوب رفاء السببية وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخر إن من شيء مبني بالمجهول كن بدي سام فاعل سيدي مسيمي ونائبه ضمير مستتر جوازا تقدير هو هو أنا غانيا شيء الطلب النفي المحض da muka faɗa ko a talibul mahadu a ƙarƙashin wannan umarni zai iya shiga ciki ko hani ya shiga ciki ana gane umarni ya shiga ciki idan umarni ya shigo ciki ai talab ne nema ne idan hani ya shiga ciki shi ma mai talab nema ne to shi yasa ko ga yasa yake lam yusal bai yi tambaya ba yuji ba ballanta na tambaya ya sababa amsa masa ko ko yuji ba ballanta na ya amsa masa lam harfu na fayin jazmin wa kalbin magnin ala sukun ko yus'al ba a yi tambaya ba da haka yus'al za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun ko amma kar a manta ka'idar da muka faɗa jiya muka ce fi'ilun mudari yana nan a gaba idan ana so a gane yadda ake gina shi akan mabni lil harafin farko ana masa damma na kusa da karshe kowane iri ne fataha ake masa da haka lam yus'al ba amma yi tambaya ba fa yuji ba ballanta na tambaya ta sabba bai amsa da haka zamu ce lam harfu nafyun wa jazmin wa qalbin mabnin ala ala sukun sannan mabni lil majhul ana gane sai mu ce wa na'ibuhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa alfa'u sai mu ce fa'u sababiyya na'am يجيب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نزله الفتحة الظاهرة علامة وفائله ضمير مستتر وجوبا هو جوازا تقديره هو أنا قاني تكون قد لم يسيء da lam yus'al duka wannan wato annafi al-mahab korewa ne wa anta amma isna ilma arufa ai wannan talab ne ko an gani da haka isna ilma arufa ka aikata abu mai kyau fatana da shukura sai sabbaba maka samun godiya da haka isna fi ilu amrin mabni na ala sukuni li annahu sahihul akhir wa lam yattasil bihi shay'un wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta al ma'rufa shine ne مفعول به منصوب الفاء فاء السببية أنا غانية تنال فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنت الشكر شين من مقبول به منصوب هذا كن ka kasance layyinar janibi mai saukin fa fatu habba sai sabbaba sai a soka kun za mu ce ila amrin na fisun mabni na ala sukun ko a jiya mun ce din da aka samu ila amri indi wato na ne ba za a ce wa fa'il ruwa sai dai a ce wasu muhu da haka irin nan gurin za mu ce wasu muhu ضمير متصل وجوبا تقديره أنت كنت أنا قاني لينا زي ما شيني كبر كن منصوب وعلامة هي الفتحة الظاهرة علامة وهو مضاف الجانب شيني مضاف إليه الفاء ذا فاء سببية هبع ذا متفعل مضارئ مبني للمجهول منصوب ko nifaq السببيه وعلامه نسبه ألفتها الظاهره علامه وفاعله ضمير مستتر ونائبه ضمير مستتر جوازا تقديره آه آه. فتحب هكذا أنت أقول بيني قصيا فتحب في زمن ونائبه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنا غانيه نعم تولن idan mutum ya bibi ƙur'ani haka zai gani ko dai annafil mahad ko kuma me at-talabul mahad dole ya gabaci fa'us sababiyya Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi sai ya ce me kai subbu Allah da haka wannan fa'un din fa'un cewa sababiyya la taj'al ma'a Allah ilahan akhara sai ya ce me fataka uda maluman mazmuman makazula lata ja'al kun yanzu wannan me shi a'a lata ja'al talab ne mahad an gani talab ne mahad dan dama mun ce umarni ko hanibi yana kakarin talabul mahad da haka la ta ja'al ma Allah ilahan akhar ai hani ne ko da haka fataka uda alfa'u zamu ci fa'u sabadiyya تقعد دام فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوب بعد فاء السببية أنا غاني أنا غاني كمان تنكر شيء لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ذاك شيء ما تندى طلبني معك تندى هاني نيشا لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فتلقى الفاء ذا متفاء السببية يعني. ana ganiya to da haka dole a salabul mahar to ƙarƙashin wannan ne za ka isa samun abubuwa da dama akwai alistifham wani lokaci tambaya yakan gabace ta kamar faɗin Allah da yake man zalla bi yi koyi zullaha ƙardan kun ga man zalla bi istifham yi koyi zullaha ƙardan hasanan sai ce fayu da'ifahu da haka fa fa'u sababiyya ne yi da'ifa fi'ilun mudari'un ne mansubun bi an al-mudmara wujuban ba'da min ba'da fa'u sababiyya kaman fadin Allah da yake fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana da haka fa yashfa'u fa'un ne min da haka wannan istifham ana gane sannan akwai ruku an gane addu'a ke. kamar rabbana tsamis ala amwalihim wa shidid alami ala qulubihim fala yu'minu an gan da haka fala yu'minu fa'un din fa'un ne wa fa'un ne sababiyya ana gane kamar faɗin Allah cikin suratul furqan da ya faɗa cewa aw yulqa kanzun aw takunu lahu jannatun san me yake faɗa cewa قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون kun ga laula wannan sahabi an gane kamar kwadaitarwa don me yasa wanzila ilaihi malakun fa ya kuna ma'ahu nazira ana gane to a dai riƙe wannan a dai gane cewa idan fa'u sababiyya ta zo an gane tana sabbaba fi'ili mudari ya samu mai ya samu nasu ba ya laita ni kunta ma'ahum a afuza fa'afuza to nan gaba in dai mutum ya gane wannan tun ragowa zai gane guraren ragowa da amma dai nan dole an nafi ma'adu ko a talabul mahadu ya gabace ta mu karanta fa'idan من ينصب الفعل المضارع أنا مفعل مضارع فتحة بأن مضمرة أن قوية وجوبا دول بعد فاء السببية باين فاء السببية المسبوقة وتشعك قواديت بنفين أو طلب دنيما كوكممي ko korewa ko hako nema ana ganewa sai ya ce mai bayan wawul ma'iyya ana wa fi'ilil mudari nasba bayan wawul min ma'iyya misali lam yaf'al al wa yandam dissan da kaga fi'ili ya biyu baya yayin da duk kaga fi'ili sannan kaga abin da ke gaban shi matukar ba a fi bane yayin wannan fi'ilin nasba wannan wawul din wawul ma'iyya أنا قانا نعم. لم يفعل الخير في أي بأيكة الهيربة ويندمى بل لن تنائي ويندمى نعم. نعم. بل لن تنائي ندامى لم دام في حرف نفين وجزم وقلب مبني على السكون يفعل فعل مضارئ مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين أنا وفائله ضمير مستتر منه أه. آه جوازا تقديره هو هو اندياء من جوازا الخير شين مفعول به منصوب الواو ذامت في واو المدية يندم ذامت فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد واو المدية الأحمدية وفائله ضمير مستتر جواز تقديره هو أنا جانيا نعم. لم يواسي الفقير ويمن عليه بي أينهم وتو الهيري قتل كمبا بل لن تناهري مسهول نعم. لم لامتي حرف نفين وجزم وقلب مبني على السكون نعم. هو, هو يواسي fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sai mu ce mai a'a ko wa alamatu jazmihi as-sukun lakin hurrikat al حركت الكسر لجفاء الساكنين وفائله ضمير مستتر جواز تقديره الفقير شينمي مفعول به منصوب واو في واو المائية يمنى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بأدمه واو المائية وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره عليه الجار والمجرور لا تأمر بالصدق kada كي أمرني da gaskiya wa takkaje ba kai kuma kai ƙarya ko kuwa la za mu تعمر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السهول وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بحرف جر الصدق اسم مجرور بالباء الواو دامت واو المئية تكذيب فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد واو المئية ma'iyya wa alamatu nasbih al-fataha abbanira alami wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta anta la tamdur ila quyubin nas kada ka dinga kallon aibubukan mutane ko wa tumhila quyuba nafsika annan kai kai watsi da aibun kanka la harfun nadiya wa jazmin tamdur za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi السكون أنا جانيا وفائله ضمير مستتر مذي زما وجوبا تقديره من أنت إلى ذا متين حرف جر مبني على على السكون ويوبي اسم مجرور بإلى وهو مضاف الناس مضاف إليه الواو واو المي واو المئية ثم هي فعل مضارع منصوب بأن المدمرة وجوبا بعد من واو المئية وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت عيوب شين مقبول به منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف نفس شين مضاف إليه أنا غانيا وغاشنا أقصى القائدة قائدة أبن هد سوى لا أقول قوائد ما حتى وأنا بايوا فكر سوى لا يجا ينصب الفعل المضارع أنا من فعل مضارع فتحة بأن دأن مدمرة قوية وجوبا دولي بعد واو iya bayan wawul mai amma ya zamanto almasbuka wacce aka gabace ta bi nafiyin aw talabi ita ma ya zamanto korewa ne ya zo ko kuma min ne shi yasa za ga lam ya fa'al khaira an gane korewa ne lam yuwafil fasiri shi ma mai korewa ne amma la ta'amur bis-sirqi wa takdhib ai wannan talaba ne ko la tanzur ila uyubin nas wannan shi ma an fahimta ai to yanzu waɗannan su ne abin da suke nasaba ga fi'ili mudari ga daya a duniyar na hau sun kare mu sai kun karanta a na ɗaya. kayan aiki guda nawa ne suke jazma ga fi'ilin mudari eh? guda uku ne akwai ne lam akwai la annabiya akwai in ashariya barakallahu fikum wa hasanallahu ilaykum to yanzu sai al'adawatin lati talzima fi'ilan wahida kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili guda ɗaya a can a baya lamkun karanta dama tana yin jizuma ga fi'ili mudari guda ɗaya ko da kuma lami la annahiya amma in a shafiya ta jizimu fi'ilaini aini. ana ganiya to gashi nan al'adawatu lati tajzimu fi'ilan wahidan kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili kwaya ɗaya. da haka ne sai ku hada da wannan sai zaman to shine na hudu cikin adawatu na jisma ga fi'ilin mudari cikin da uku aka karanta a nahawu na daya ko kabir al yaro ya girma amma walamma ya tahazzab har hankali ko ko na haka za ku ce kabira fi'ilun mudar fi'ilun madin mabnin alal fathi la mahalla lahu al-gulam shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu alamatu to karatun mu sai ku ce an gane alwawu sai ku ce wawu al-hal walamma al-hali har yanzu an gane to lamma shine karatun mu lamma za ku ce harfu na fuyu an gani harafi ne nawa na korewa wa jazmin sannan yana kawo mai jazma ga fi'ili harfu na fuyu wa jazmin an gani harafi ne na fiyu da jazma an gani sannan wasu mirarin wata wakuɗi yana nuna abin yana ci gaba sannan har yanzu ana jiran wani abu su yawo kaman qalatil a'rabu amanna kullum lam tu'minu walakin qulu walamma yadkhul yadkhul al-iman fi qulubikum walamma har yanzu dinnan da ake magana ko kuwa har yanzu kabirul gulamu walamma ya tahazza har yanzu dinnan da ake magana fa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum har yanzu dinnan bai zo muku ba مثل الذين خلوا من قبلكم نعم. أنا جاني يا نعم. ده كلام يتحذف فعل مضارع مجزوم بلم بلا بلما وعلامة جزمه سمة السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو ذهب الرسول من sakon ya tafi walamma ya har yanzu ذهب فعل ماد مبني على الفتح الرسول فاعل مرفوع الواو ذا واو المي واو الحال لما ذا حرف نفي وجزم واستمرار وتوقف حرف نفي وجزم واستمرار وتوقف أنغاني مبنين نعم. مبني على السكون يعود فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو, هو. بل الأمير قصر شو قضايا جنا قادة أما ولما يسكن هاي ذي بيزونا بنا فعل ماد مبنين على الفتح المقدرة على على الألف بنا من ظهورها التعذر بنا الأمير شنمي فاعل مرفوع قصر شنمي مقول به منصوب الواو دام سواو المنصوب يس لما فعل لما حرف نفي وجزم وقلب واستمرار وتوسع يسكن فعل مضارع مجزوم بمن بلما وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر جواد تقديره هو توجود دافتي في محل نسم مفعول به duk lokacin da kaga bamiri ya haɗu da fi'ili to da'iman zai zamanto fi mahallin nasu in dai wakilin suna ya haɗu da fi'ili wakilin sunan kowane ilimin ko to zai zama to fi mahalli na sun mafulin bihi ne to shi yasa wani lokaci yakan zama fi mahalli na sun mafulin bihi muqaddam wani lokaci ya zama akasin haka ina fata an gane sai ya ce min labar zaru shuka ya yi daɗi amma walan ma yi usat har yanzu a girbi ba da mu ce tsaba fi'ilin madin mabnin alal fasi azzaru shine mai فاعل مفعول الواو واو المفعول واو الحال مبنين على على السكون لم وعلى الفتح لما دام في حرف نفي وجزم وقلب واستمرار وتوقع مبني على الم مبني على السكون يبسط لامة فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلما وعلامة جزمه ونائبه دمير مستتر جوازا تفجيره هو هو an gani yanzu wannan shine abu na nawa hudu muna da lam da la'an nahiya mai da in asharfiya yanzu mun samu lamma nawa kenan hudu cikin abubuwan da suke jazama ga fi'ili ko to akwai kuma lamul amri Namun ta umarni shi yasa ba za ka iya ba da umarni ba ga mutumin da bai kusa in ba ka amfani da lamun amri domin umarni da'imin in ka yi shi za ka ga wa fa'iluhu ya kallama hankali ana gane an gane inda mutumin da bai nan yana gida kana so ka ba shi umarni cewa ya abu kaza ya za ka hmm? yi ba a yi ba daga nan an bugu ma waya an cewa ne yakin abakara kana so ka faɗa ma wanda ya bugu ma waya a Baki. ya za ka ci an ce aliyu ya ki zuwa makaranta an yi an yi tafiya ki tafiya eh? ya za a faɗa eh? Eh? za ka faɗa kuma umarnin kai da shi ya zama wannan kuma ana shi kake ke zauna gida umarni ne za ka bai ya za a ci ya za a ce an gani to a irin nan sai dai ka shigo da lamun amai ka ce liya zahab aliyu lallai aliyu ta makaranta liya zahab aliyu ilil madara ana gane to gashi nan li yatajannaba kasratul miza ko li tajtaniba ko na'am ba. tajtaniba kasratul li ba. amma ya kamata ya rubuto da su li tajtanib kasratul miza kan nisan ciwon ba da haka allama za ka ce lamul amali an gane na'am تجتنب سيكة فعل مضارع مجزوم بلام الآن وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أنت كسرت شين مفعول به منصوب وهو مضاف المزاي شين مضاف إليه ليفتح علي علي النافذة lalle a faɗa ma aliyu a ce injini ya buɗe wundan nan da ya kulle ko kuwa da haka li lamul amri mabniyun alal kasri يفتح علامة فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون kunga aliyu shine mai fa'ilun marfuru dan shine mai aikin budiya annafida shine mai maqulun bihi mansur liyut in kullu insanin amalahu lalle kowane mutum ya kyautata aikinsa Allah mu zamu ce lamul mai lamul amri in fi'ilun min للام الأمر وألامة جزمه السكون كل شين من فائل مرفوع وألامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف إنسان شين من عمل شين مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء من مضاف إليه ليوكل صغيركم كبيركم للك أرمن تكنكم يجرم بفن تكنكم اللام لام في لام من يوكر لام في فعل مضارع مجزوم بلام بلام الأمر وعلامة جزمه السكون صغير شين فاعل مرفوع نعم وهو مضاف كن مضاف إليه كبير شين مفعول به منصوب هو مضاف كن كن مضاف إليه shine Allah ya ce liyun fi kudu sa'atin kun ga liyun fi لامتي اللام لام مين يوم في في إلهم مضارع مجزوم بنيل بلام الأمر في جزمه السكون أنا أنا غني ثم يفدى سورة الحج ثم يقضوا سفر رمضان وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق كلام الأمر الشيطان وانا لوكا كذا اكا انشابيتا a karina a wajen magana kai ne za ka kalli fi'ilin ka gana akwai lamul amr a ciki kaman kulli da zina amanu mai Allah ya ce a a kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata eh ba ga kimu ba ai fi'ili ne da aka yi masa nasaba ta hanyar shafi nunu me masa nasaba akwai lamul amr ma'zuf kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata kenan wa yunfiqu mimma razaqnahum li mara mimma razaqnahum ana gani shi yi yanzu faɗin Allah ta'ala da ku. kullil mu'minina ya gudu ya kuke fassara shi sirin ko to tun da kuka fassara shi kurin ɗi to akwai lamar amri mahazuba wa kullil mu'minina li yaghdu kenan min absari wa yahfazu li yahfazu furujahum ana gane kan karatu ana gane ko eh to mu je min al-adwat allati daga cikin kayan aikin da ta jazimu fi'ilan mudari'an wahidin suke yin jazama ga fi'ili mudari'i kwaya daya akwai lamma wa lamul amri akwai kuma lamun ta ta umarni wal ula na farko lamma kenan ko na nafaya tana fa'idantar da korewa kalam kamar lam ko ke ta maka ce harfu nafiyin ko wa jazmin gaira sai dai annan nafiya biha korewa da ita lamma yastamiru yana ci gaba ila zamanin kallon har zuwa lokacin da ake magana amma lam ba ta ba da wannan fa'ida ko kuwa in ka ce wa lamma har yanzu din ba abin yana nan yadda yake da canza ba za a bar rasulu walan ma har yanzu din nan ba ka kai tsammanin ya dawo bai fa dawo ba ko kuwa shi yasa muka ce harfu na kuyi wa jazmin wa istimrani wa shin gaba wa tawakkuin sannan ana jiran aukuwa abun har yanzu ana gane wa saniya na biyu shine lamar amna ko تجعل المضارع tana sanya ainihin wasu مضارع مفيدا ينا فائدا تروى للأمر غوا وأمرني أنا غانيو ينزو kayan aikin da suke yin jazama ga fi'ili mudari guda daya nawa ne a hudu ne muna da lam da la'an nahiya da lamma da lamun amur haka ne haka ne muna da lam da la'an nahiya da lamma da lamul min lamul amri haka ne to mu je na gaba sai al'adawatul lati tajzimu fi ilmi kayan aikin da suke jazama ga da mudari guda biyu haka ne al'amfila misali man ya fil akali duk mutumin da ta gurin cin abinci ya tamtu zai kumbura ko za mu ce man ana ganewa a na ɗaya dama kun karanta ƙwaya ɗaya shine in ashafiya tana yin jazuma ga fi'ili guda nawa guda biyu an gani to yanzu ga man za mu ce man isa mu shafi lil'aƙi suna ne na sharaɗi na masu hankali ta jizimu fi'ilai da mu mudara aini mabnin alasu ana ganewa يفرد دام تفعل مضارع مجزوما بمن بمن الشافية وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو في الأكل الجار والمجرور يختم دام تفعل مضارع مجزوما بمن بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيما وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو هو انا غاني نعم هكا من يتعب fi sigarihi don mutumin da ya sha wahala a rayuwarsa yana karami wajen neman ilimi to ya tamatta zai ji daɗi fi bari idan girma ya zo masa man da mu ce ha isu mu shartin lil aqil tajzimu fi'lain mudari'ain mabnin alal ala sukut يتعب لامة فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون سيمة وهو فعل الشر شين أيك شرطي نعم. وفاعله سيمة سيمة ضمير مستتر جوادا تقديره في حرف جر سجر اسم مجرور بفي وهو مضاف والحاء مضاف إليه يتمتع لامة فعل مضارع مجزوم بمن بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون ana gani sai mu ce wa huwa jawabin sharɗi wa me wa jaza'u shine jawabin sharadin kuma shine sakamakon wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu fi kibarihi shima al wal majrur ana gani man ne duk mutumin da ya nisanci azan nasu cutar da mutane yanzu zai tsira min azahum daga cutar ko man za mu ce ismu sharɗin lil'aƙil nan ba harafi ba ne suna ne mai bambancin suna da harafi shi suna zai iya tsayawa a mahallin wani abu amma sharafi suna harafi ba zai tsaya mahallin komai ba inda ka gan shi inda suna ne inda harafi ne kula mahallin da gominan lera amma suna inda ka gan shi to zai iya tsayawa a mahallin wani abu da haka man za mu ce ne ismu sharɗin lil'aƙil يلزم فعلين مضارعين مبنون علم على السكون يجتنب لا متفئل مضارع مجزوما بمن الشرقية وهو فئل الشر وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر جوادا تقديره هو هو هذا شينمي من من يجتنب دون ديني سنك هذا الناس تتدمتان هذا شينمي من مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على المثال منع من ظهورها التعذب لأنه من لأنه من لأنه اسم المقصود من يولن كراتين وهو من مضاف الناس مضاف إليه ينجزي إلى ينجزا متفئل مضارئ مجزوم بمن الشرطية وهو جواب الشرط وجزاؤه كما تشوى علامة جزمه آآ شين حسب حرف الإلا حسب حرف الإلا وهو المي وهو الواء والدمة دلت على ذلك نعم أنا وانا كراتن أبا نعم وقوة فعل مضارئ مجزوم بمن الشرطية وهو جواب الشرط وجزاؤه وألامة جسمه كم كم حسب حرف إلا وهو الواء والضمة دلت على ذلك نعم. هكني نعم. ونائبه سيم تيز آه، وفائله ضمير مستقل من جواز تقديره من هو من حرف جر على سيم تيز مجرور بمن بمن هو سنان مقصود نعم. كما لا مقول كرنت أهالة الجر لهالة النسب بك أنا قدر أليف مئة كنزم سيمتي وهو مضاف من حرف جر على اسم مجرور بمن بمن وألام الجر الكسرة المقدرة على الألم منع من ظهور التأذل لأنه اسم المكسور وهو مضاف هم مضاف إليه من يصادر دمة من بيت فيها هو بيت تزداد تجارب وتو إن كانت بيت في إسفيرة تنكتي صالو من ذاك تيمي اسم شرط للآكل تتزم فعلين مضارعين مبنين على السكون يسافر لا في فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون سيكتي وهو فعل الشرط وفائله ضمير مستتر يسافر جوازا تقديره من هو هو تزداد ذات قارو مي ذات قارو تجارب sai ka ce fi'ilun tazdadat fi'lun mudari'un majzumun bilam biman ash-shartiyya wa alamatu jazmi a sukun sai ka ce wa huwa fi'lu ash wa huwa jawabu shafi sharti wa jazaa'u me kike za ta karu A ta tajawub me matsayin a at-tajawub a duba da kyau a gani akwai kamata in dinga barin ku kuna fitulun tazdadat za ta karu me kike za ta karu tajaru me matsayin tajaru kuma ta ga'idar da muka bara a ba mun ce duk lokacin da aka ci an yi abu ba za ka binciko waye a'a fa'il ne mai in ba ku riƙe wannan ƙa'idar ba ba akwai matsala ba in aka ce an yi ka duba ka ga waye ne duk wanda ka same shi yayi shine wa domin kullu fi'lin la budda lahu min fa'il duk lokacin da aka ce an yi aiki to dole akwai wanda yi to duk wanda ka same shi yayi shine wa shine da naka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh ala akhirih wa huwa mudafun hu mudafun ilayhi an gani sai me a'a ai ba gama ba dan uwa ba gashi nan ba na biyar matar da sirmin malika yanfa'uka duk abin da ka ajiye na ka to zai maka amfani sai ka ce ma ismu shartin da da aqil wancan man lil aqil wannan da gai da da aqil an gani. Kamar wa ma fa'alu min khairin ya alamu Allah da haka za ku ce ma ismu shartin da gaira aqil tajzimu fi ilaini mudari'ain mabniun ala sukun تدخر لام فعل مضارع ملزوم بمن بما الشرطية وعلامة جزمه شين السكون وفاعله ضمير وهو فعل الشرط شين أيكن وفاعله ضمير مستتر دامته وجوبا تقديره آه، آه. ما تدخر tadda ke أنت abin da الجار anta yanfa'uka zai amfane ka yanfa za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi bima ash-shafiya wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu wa huwa jawabu ash-shart wa jazaa'u wa fa'iluhu sai mu ce damirun mustaqirun jawazan taqdiru hum huwa a yanfa'uka zai amfane ka ko dole da kyau ba idan jumla fi'iliya ka kasu nemo fi'ili a cikinta bayan ka ce an yi to la ba komai ba haka duk lokacin da kace wannan mubtada ne kana bin ka ba ki ka nemo ina ka ba kai shi yasa kuma za ku ga jumla guda biyu ko muke da shi imma fi'iliya ko ismiya duk abin da ba wannan ba sai dai zama shubuhu jumla wanda a ƙarƙashinsa akwai aljaru wal majru akwai zarfu zamani akwai zarfu makanin duk suna ƙarƙashin shubuhu jumla to duk lokacin da ka ce an yi to dole fa sai ka nemo wanda yi ana ganewa shi yasa za ka ga idan kana karatun littattafan wasu malaman wani malamin wallahi zai kawo fa'ili fi'ili ya tsallaki ya tafi layi na uku sannan zai kawo fa'ili kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake laisa alal a'ama idan nasaru lillahi wa rasulihi to wanne ne a cikin suratul tauba ولا على المرضى ولا من لتاء آه، قلت لا أجد فيما أعملكم عليه بعشير وانت بين فرقم ليس على الأعمى ليس على الأعمى سورة الفرج سورة الفتح نفسكم سورة التوبة Hmm? to mu in ayat ta biyu hmm? ba shi ba ayat ta gudu mu je ana gane to yamfa zai zama fi'ilun mudari'un majzumun bimi wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa huwa jawabu shartu wa jaza'u wal kafu din nan zai zama fi mahallin nasu maqulin bihi yanfa'uka zai maka amfani kun an fahimta ai an gane mami ma su dai lokaci ka duk abin da ka so zarta na lokacin ka so dandam alai sai ka ne dama akan shi ما دام في حرف اسم الشرط لغير آجل هو مبني على السكون فزي في فعل مضارع مجزوم بما الشرقية وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أنت من حرف جر وقت اسم مجرور بمن وهو مضاف والكاف مضاف إليه تندم لكن ندامة سيما تندم في علم مضارع مجزوم بمن بما الشرقية وعلامة جزمه السكون أنا قاني نعم سيما وهو جواب الشرط وجزاؤه وفائله ضمير مستدل وجوبا تقديره هو أنت أنغاني عليه سيما سيما الجار والمجموع ما تتل da abin da ka bata na dukiyar wani mutane to ta garam sama na sai ka biya kudinsa kuwa اسم الشرط لغير آتل مبني على السكون تثلث فعل مضارع مجزوم بما الشرطية وعلامة جزمه شين السكون أنا غانية نعم سيمتي وهو من آآ وهو فعل الشرط شين أي كمي وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت, أنت. تقرم دام فعل أم جزوم بما الشرطية وعلامة جزمه وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره وهو جواب الشرط وجزاؤه ثمن شيني من مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء من مضاف ما تنفق في الخير duk abin da ka ciyar a cikin aikin alheri to fi jizabihi za a saka maka da ko ma اسم الشرط للغير عاقل تجزمه إليه مضارعين مبنين أن السكون أنا غانيا تنفيذ نعم. فعل مضارع مجزوم بما الشرطية وعلامة جزمه السكون أنا غانيا نعم. وفائل سيما سي ضمير مستتر وجوبا تقديره وهو فعل الشرط شين أي كم شرط الخير الجار والمجرور تجزع تجزع لا أتاك مكفو لا متكدد فعل مضارع مجزوم بما الشرطية فعل مضارع مبني بالمجهول مجزوم بما الشرطية وألامة الجزم نسي متين حسب حرف الإلا وهو المن وهو الأن والفتحة دلت ألامه على ذلك أنجاني نعم. به الجار والمجرور كوكا شيء ونائبه ضمير متصل وجوبا تقديره أنت أنا غانيا to har wayo tunda mun ci da man da ma ismu shartin ne to akwai abin da za ku kiyaye a wajen li'irabi idan mutum ya ce man yufri fil akal yaktam to zai ce man ismu shartin lil aqil zai ce ta jizimu fi'ilai ne mudari'ai ne mabini na alas sukuni fi mahallin rafin mubtada an gane kan karatu idan ya gama gabaki dai li'irabin jumla zai ce wal jumla fi'iliya fi mahallin rafin khabar nawa na mubtada ana gane da haka yanzu idan ka ce man yufrid fil akali ai mun ce akwai bambanci tsakanin harafi da suna ko ita in harafi ce ba suna ba ne da haka ba za ta zo a mahallin komai ba ana gane ba amma man tun da suna ne ba harafi ba ne to tana zuwa a mahallin wani abu da haka za mu ce man za mu ce isa mu sharfin ko lil'aƙi da jizimu ilaini mu mudari'ai ne mabni na alas sakoni fi mahallin rafin min muktada yufri za mu ce fi'ilin mudari'in majzuman bi mai لمن أشر فيها وألامة جزمه السكون تيمتي وهو في علم الشر وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو آه، هو عندي ونن في الأكل الجار والمجرور يختمشين جواب نشر الجملة في لنك أجمع تيكت والجملة في اللي ينفرد في الأكل في محل رفع خبر مبتدا عن من تهاكما ونن ما تتخذ من مالك ma za mu ci isu mu sharɗin da zai ra'aƙi ta da zai mafi ilayin magana ainihin mabani na Allah su ne fi ma'allar rafa in mai muftada jimlar da ta biyo gaba in ka gama da irabin sai ka ce fi ma'allar rafa in khabar nawa na muftada an gane kan karatun an gane yanzu to mu ji ba ka'ida za ka karanta ba a cikin nan da ya gama kawo al'amsila ɗin هذا وهكا أدوات أخرى تعمل هذا العمل وتفيد الشر وإليك بيانا أنقول نعم أكاك أقول نعم وإليك بيانها وإليك بيانها وإجمال معانيها أنا قاني نعم تبرا ما كرنت أقول إذما هو وهي كإن وهي كإن تفيد الشر a yanzu kenan banda in a shar'iyya da kuka karanta a baya cikin kayan aiki da suke kawo ba ga fi'ili a jazma ga fi'ili mudari guda biyu yanzu kun karanta man a shar'iyya ko da na kun karanta me ma ita ma tawa ta sharadi to gashi nan izma akwai izma wahiya ita izma ka in tafi da shar kaman in take wajen fa'ilantar da me sharadi wa misaluha misalin ta izma ta fa'al sharran tandam in dai ka aikata aikin sharri to sai ka yi nadama ana wa? ana wa? to izma anan ita ma harafi ce kamar in ana wa? da haka izma za ka ce harfu shartin wa jazmin ta jazmin fi ilaini mazari ayyin mabnin alal alal sukudu an gane تفعل ذاك فعل مضارع مجزوم بمي بإجمع وعلامة جزمه السكون وهو مي وهو فعل الشرط وفائله ضمير مستشر وجوبا تقديره أنت شر شينمي مقول به منصوص تندم ذاك فعل مضارع مجزوم بمي بإجمع وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط ومن وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنت أنا غانيا kenan yanzu mun samu harafi guda nawa akwai in akwai mai izma to haka sai mai mahama wahiyar ghairil aqil kama an gani hmm. akwai mahama ita ma ana amfani da ita ga abin da yake ba mai hankali ba ne kamar ma a hmm. ba mun faɗa cewa matar da turmin malika yin fa'uka ba hmm. to haka wa misalin ha misalin ta shine mahamatun fisil khairi ya kulifu Allah da abin da ka ciyar a wajen aikin alheri Allah zai ninnin ka maka an gani da haka za mu ce mahama ana ganewa za mu ce mai mahama ko za mu ce ismu sharfin ne لغير عابد نعم. إلين مدار أين مبنين على السكون نعم. أنا غانيا نعم. تنفق لا متفق إلى أم مجزوم بمين بما أماها وعلامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت سيمة وهو فعل الشرشين أيكم شرعي في الخير الجار والمجرور يخلف أنقال يخلف zai ninninka waye zai ninninka eh yukhlifu Allah zai ninninka waye zai ninninka Allah ina fa'ili yake a nan gurin yukhlifu Allah lafzul lala shine fa'ili wa za a ninninkawa shi wanda ya ciyar da haka shi din yanzu makulin ne dan aikin ninninkawa a kansa zai yi to a nan gurin sai ku ce yukhlifu فعل مضارع مجزوم بمعمى وعلامة جزمه السكوت سيكتي وهو جواب الشرط وجزاؤه هو سيد منتو ضمير ني للغائب مبني على الضم في محل نسم مقول به مقدم الله لفظ الجلالة سيد منتو شيني قائل مؤخر قادنا مكو مغانا تجنكو الضمير يا حق فيه to ko ya zama fi mahallin nasbin kai ko fi mahallin nasbin maqulin bihi muqaddam yanzu da an koyi fa'ili anan lafzul dalala aqsi yukhlifu kun ga yukhlifu ne da mafi'ilin mudari'in majzumun ne kawai bi ma amako sai zama fa'iluhu huwa hudin zai zama fi mahallin nasbin mai maqulin amma tunda an kawo fa'ili a gama, to hudin fi mahallin nasbin maqulin bihi muqaddam lafzul dalala shine shine fa'ilin marfu' ana gane sai ne? mata sannan akwai mata wahiyar zamani ita ana amfani da ita ga zamani an gane wa misali ha misalin ta shine mata yusafir akhi duk sanda dan uwana zai yi tafiya usafir ma auto zan yi tafiya mai. da haka da mu ce mata ismu sharfin ko an gane sai mu ce lizaman mabni ala sukun yusafir fi'lun mudari majzumun bi بما ساوى علامة جزمه السكون أنا غاني أنا غاني هواي لي أخي أخي أنا تو أخي سمو تفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل يائل متكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف ولياء مضاف مضاف إليه وساطر فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط وجزاء وقائله ضمير مستتر وجوبا تقديره من أنا أنا ما أنغاني ظرف مكان وظرف زمان منصوب هو مدافع هو مدافع إليه sannan akwai ne ayyana wahiyar zamani ita ma ita ma ana amfani da ita ne don zamani ko ko yas'alu ayyana yawmal qiyama wa misaluha ayyana tunadi ajibka duk zamanin da kai kira zan karba maka da haka zamu ci ayyana zamu ci harfu sharfin ko ismu sharfin wa jazmin ko tajzimu fi ilayni mudari'aini mabniun ala al-fath tunadi zamu ci fi'lun mudari'un majzumun bi ayyana wa alamatu jazmihi sai mu ci hasfu harfu illa wa huwa al-min ya wal kasaratu dallat alami duk lokacin da kaga fi'ilin da ya kamata ya samu jazma kaga isra in dai ba iltika ustakine ne bane ko kaga damma ko alif ko fata to an share harafin illa ne da haka mu ci tunadi fi'ilin mudari'un majzumun bi ayyana an gane wa alamatu jazmihi hasb harfi illa wa huwa liya wal kasratu dallat alami وفائله ضمير مستقر وجوبا تقديره أنت وهو فعل الشر أجبك دن أمسى مك أجب فعل مضارع مجزوم بني بأيانا وعلامة جزمه السكون أنا غانية نعم an gane wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana an gane sai zama wa huwa jawabu shartu da za'u wal kafu kujib zan karba maka ka kai din nan sai zama wal kafu damirin ne an gane mabnin alal fati fi mahallin nasi mafulin ne ujibka amma inda yace ujibka wa aiki kenan amma inda yace ujibka yanzu kafin din fi mahallin nasi mafulin ne eh, ana gane sai me sai aina wahiya lil makani ita ana tambayar guri ne da ita ana gane an gane wa misaluha misalin ta aina tazhab duk inda za ka tafi ashab ka zan abokance ka an gane za mu ce aina ismu shartin lil makani mabnin alal fati an gane an fahimta yi sai mu ce ta zahab ta fi'ilun mudari'un majzumun bimi bi aina wa su jazmihi a sukun سيما تيم وفائله ضمير منفصل وجوبا تقديره من وهو من فعل الشرشين أي جنشاء إيدهم وصاحبك وصاحب فعل مضارع مجزوم بمن لأين وألامة جزمه السكون وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا سيدم وهو من وهو جواب الشرط ومن وجزاؤه wal zai zama to fi mahallin nasmi mafulin bi ana gane sannan akwai anna wa hiya makani ita ma wa misaluha anna yanzil zu karami yukura duk inda ma abucin karanci ya sauka to ana karrama shi ana ga zu ilmin ma abucin ilimi ya sauka yukura ana karrama shi da haka za ce anna za mu a ko للمكان اسم شرط للمكان مبني على السكون تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون ينزل زامن فعل مضارع وكلا لك قرآن أن دي عند ينزل يسوكا ذو كرم ذو علم ما أبوتين علم an gani to duk inda yanzu ya sauka waye mai sauka ما yanzu mai علم فاعل da haka za mu ci an na za mu ci ismu sharɗi lil makani da mu fi mu mudari ainihin mabni na ala sukun ana gani ya yanzu za mu ce fi ilin mudari in majazuman bimi bi anna wa alamatu jazmi as-sukun ana gani ya sai mu ce wa huwa fi ilin sharshi ne aikin wa waye mai sauka sai mu ce zu ma abuci to nan gurin za ku ce zu za mu tarar da irabun a nan gaba sai ku ce fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alwawu wa alamatu rafihi alwawu niyabatin an dammi li annahu min min asma'il Kamsa, ko min asma'i min asma'i sita wanda mutum ya faɗa ya yi. ana cewa asma'ul Kamsa, ana cewa asma'ul sita an gane sai mutum ya ce wa huwa mudafun sai ce zu a sai ce wa homo dafin al'ilmi shi ne to yi kurim ko yi kuram za mu ce fi'ilin mudari'in majazumin bimi bi anna sannan mabni lil majhul ne ka amanta yi kuram za a karrama shi da haka yi kuram fi'ilin mudari'in mabni lil majhul majazumin bi anna wa alamatu jazmihi as-sukun ko sai mu ce wa huwa jawabu shar'i wa jazaa'u ولائبه ضمير مستتر جوازا تقديره uwa ana gani ha sai me haituma akwai haituma ita ma wajiyar lilmakani ana amfani da ita ne don wuri an gane shi ne wa misali ha misalin ta haituma yanzu matsaro duk inda ruwa ya sauka fiye da matsar za ka ga shuka yana karuwa yana ci gaba da ma yin muku to haithuma اسم mu للمكان ismu sharɗin ko lilmakani مضارعين مبنين على السكون ينزل لام فعل مضارع مجزوم بمثل بحيثما وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشر مطر في شنو حيث ما ذكر ينزل مطر هو أي سوف كيني فائل مرحيل أنغان ينمو ذيك أرو لأنك ينمو ذا من تفائل مضارع مجزوما بحيث ما وعلامة جزمه حس وحرك إلا وهو المثل وهو الواو والضمة دلت على ذلك على ذلك وهو فائل الشرط الزرق فيني فائل مرحيل أنا قاني نعم. sai kaifa ita ana amfani da ita lil ga hali ne an gani. kaifa ma to amil sadiqaka yu'amilka duk irin yadda kai mu'amala da abokinka haka zai mu'amalance ka da haka zamu ce kaifa ma zamu ce ismu shartin lil hal ismu shartin me lil hal تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون تعامل فعل مضارع bi mai. bi kaifa ma wa alamati jazmihi ana ganiyo wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban ta anta wa huwa fi'lu shar shine aikin wa sharadin sadiqa shine maqulun bihi mansubun huwa madafun wal shine yu'amilka zai mu'amala da kai yu'amil da mu ce fi'lun mudari'un majzumun bi min بكيف ما في جزمه السكون أنا قاني أه؟ نعم. وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يؤامل زي مؤاملة لك هو في ممكن لك نعم. أنا قاني سيما أه؟ نعم. وهو في وهو جواب الشرط ومي وجزاء والكاف دامتي أي في إذن إنت في إذن إذا من في محل نفس مفهول amma idan ta haɗu da suna ne to da'iman za ka ga takan zo ne a mahallin jarra na magafin ilimi in suna ne amma in dai fi'ili ne da miri ya haɗu da shi to fi mahallin ne su makulin fi'ili kamar iza ja aka an gani ba ga ja-a ba ga ka kaɗin ba da ba mai? ja ba mai ba fi'ili ba ne to tun da fi'ili ne zai zama to tun da fi'ili ne ya haɗu da zamiri kafin ɗin fi mahallin sun makulin biyu ana gane sai me ayyu wa hiya taslihu lil al ma'ani al mutaqaddima da ka ita ayyu tana ta ga dukkan ma'anonin da suka gabata ana gane wa misaluha ayyu bustanin tadkhul hmm? an gane da ka iya ce ayyu malin tunfi an gane Eh? ayyu amalin tafa'al ayyu amalu sharrin tafa'al tandam duka ta ayyu malin tunfik fil khairi yukhlifu Allah ita ayyu duka tana dacewa da dukkan waɗannan wurare sai dai ita kawai dole idan ka kawo ayyu sai ka masa idafa shi yasa za ku ga alin yace ayyu bustani ana ganewa na ka za mu ce ayyu ismu sharfi an gane limit an gane ayyu ismu sharfin kawai a gani ayyukan iso masharfin ta jizumin fi’ilai na madari ayna maɓnini alasukun wa huwa mazaun albasan shine ni ta da koli sai ka ce fi’ilin magari in ba da zoma bi min da ayyuka alama ta jazmin yi alasukun wafa ile ko da mirin matakanin hudu ba ta kan jira ko ni an ta sai ka ce wa huwa fi’ilashakana. تفتعي شين سنة ينبنغ أيهو وتفتعي فعل مضارع مجزوما بمي بأي وألامة جزمه السكون وفائله ضمير مستكر وجوبا زي دما هو جوازا وجوبا ياكي زي دما جوازا ياكي زي دما وجوبا كما قال الله أي بستان صدق قلت قول عندك شكا تبتعي za ka same da sahiban banƙaye ku nemo fa'ila na tabtaɗi za ta yi ban ƙaye mai fa'ila a'a tabtaɗi iya fara kallawa ai mun ce ka'idin shi ne za ka duba ne ka ga waye duk wanda ka same shi ya yi shi ne wa eh, shi ne fa'ila ana gane ya shi kuma dama ita ta'udu ka ganta a fi'ili zari ko dai ya zama zamiri na abokin magana an ta ko kuma ya zama zamiri na mace gadi ba wacce ba ana gane ana gane an gane ai to dan aka tafsiri za mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bi ayi wa alamatu jazmihi sai mu ce as-sukut wa huwa mi wa huwa jawabu shartu wa jazaa'u wa fa'iluhu damirun mustatirun sai mu ce jawazan taqdiru huwa iya ita bustan ana gane an gane to ga alqaida qaida abun haddacewa al'adwatu allati tajzimu fi'ilaini kayan aikin da suke yin nasaba ga fi'ili mudari'i guda biyu isna ashara adatin kayan aiki ne guda nawa guda goma sha biyu akwai in wannan kun karanto ta ana wani ɗaya ko to ga wa izma nan akwai kuma izma wa kuma harfani wa'annan harafi ne sai sa muka ce in har ku sharri muka ce izma har ku sharri ana gane wa man wa ma wa mahama wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythu ma wa kaifa ma wa ay wa jami'uha asma'u hmm. ana ganewa ana wa? na'am Eh, yanzu mun samu kayan da ke yin jisma ga fikile mu tsarki guda nawa ne guda goma sha biyu in dai mutum yana tare da mutum a farko ya riga ya gane na farko wannan shimfiɗa ne da zai gane na nawa na biyu ana wa kuma abu ɗaya ne ya rage bai kawo wanda suke yin jisma ga shi shine idan fi'ili ya zo a jawabin sana jawabi nawa nema فمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله جواب من هنا نطلع نيمة شين يقول فمن يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم من قنغي يغفر لكم jawabi ne nawa na salaf na nema to in dai ba jawabin salaf ba jawabi na nema to babu wasu kuma kayan aiki da suke yin jazma da fi'ili mudariki sama da haka babu yanzu mun samu guda hudu wanda suke yin jazma da fi'ili ko a daidai ko akwai lam akwai lamin la annabiya akwai lamma akwai lamul amr inda mun samu wanda suke nasab da zama ga fi'ili mudariki gudana a a'a wanda suke yin zama ga fi'ili mudariki guda biyu guda gudana guda sha biyu ga su bayan zama karanta guda goma sha nawa sha biyu biyu a cikin su harafi guda goma sunaye harafi su ne in da izma sunaye su ne man wa ma wa mahama wa mata wa ayyana wa anna wa aina wa anna wa haitu ma wa kaifa ma wa ayyu wa ha asma'u wayannan su ne sunaye ana ganewa dole haka za a hakuri a ita kisan na hawan nan ko kuwa walla ɗin eh? shashi da ke nan gaba ke barakallahu ga hudu ga sha biyu hudu na jazama ga fi'ili kwaya ɗaya ɗin sha biyu na jazama ga fi'ili guda biyu shikenan bas in an gane domin idan baka iya li'irabi ba to baka iya hau ba ko da ka san qawaid ka san fi'ili yana samun fa'ili yana samun damma maf'ulin bi yana samun wa fata kuma na bincika an ce matsalar da ake samu mafi yawancin inda ake koyon hau a nan garin sai dai kawai a faɗa maka ka'idar amma da zabi babu haka wani majority eh? ba ko ina ne ko ina ne da rabi ba gaskiya ko ina ne kuma ana koya ma ɗalibi na hau ba da rabi to kuma ai ba a komai ba ana gani ba da shi sa maki so nan gaba idan aka gama na uku in dai mutane na tare da mu to ya kamata ya zama to ayoyi da dama ɗalibai za su iya fara gwada da kalamu irin su da zan ce yuridullahu an yukaffifa ankum eh yanzu ya kamata a ce ɗalibai za su iya da rabin wannan aya yuridullahu Allah yana nufin an yukaffifa ankum ya sauƙaƙa mu Mai matsayin yuridu فعل مضارع من مرفوع وعلامة رفعه من يريد الله ما مدين الله فائل مرفوع شين اللفظ الجلالة يريد الله أن ما مدين أن حرف نسل ومي ومصدر ومي واستكبار أن يخفف يخفف من فعل مدارئ من منصوب بمن بأن وعلامة من الفتحة أباكرا علامة على آخر أن يخفف يخفف بنفع فاعل يريد الله أن يخفف يخفف فكر مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بنفع فاعل وفائله جميل مستتر Eh? jawazan saboda ya ulu يريد الله أن يخفف jawazan ta من هو kuwa to kun ga an kum zai zama aljaru wal majalur to tun da dama an ci harfu na fi'il ko harfu na jin wa masdarin wasu ta kibari fi'ilan khaffafa yukhaffifu mai masdarin a takhfif barakallahu fikum to ka gama za ka ci wal masdar al mu'awwal min an wal fi'l fi mahalli nasb maf'ul bihi na yuridu me asalin takadirin magana yuridu Allah takfifa anku ana gane yuridu Allah mai takfifa ankum maimakon yuridu Allah takfifa ankum ya aka ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa me wa kulika al insanu an halicci mutum da'ifa yana da rauni to haka ya kamata a yi kokari a dinga gwaggwadawa ana gane sai an yi haƙuri ne sai an dauri. sai da kuma idan mutum yana so ya fita daban dole irin wannan karatun da yake ɗalibai wahala shi za ka ɗauka ka tafi ma ka ci gaba da shi. idan wannan karatu ne maka sauki to kowane karatu zai maka sauki amma a duniyar karatu babu yadda za a yi ka iya malinta yayin da ka kuskure wa karatun nahu da sarfu wala ba akwai matsalar don ana tattauna ta sai ne kai shuru ba abin za ka ce wallahi shi yasa za ka ga mu uzamin wani wata matsala inda ta su inda malamai za su koma a buga a ke rigima matsala ce da take da alaka da abin da ya shafi larabci ana ganewa da kuma ɗalibai yanzu shi ɗan nahawun nan ga shi ma mai annahawul wadi ɗin nan ya kawo sauƙi amma dai duk da haka gudun nahawun nan ake ne masa ake to ko kuma dole ne sai an yi haƙuri an zauna an yi karatun nahawun nan karatun sarkon nan an yi haƙuri an yi shi sannan za a iya samun ainihin wato mafita ana gane to mu je darasi na gaba sai al'af'alul hamsa wato al'af'al al-khamsati wa i'rabu wato ayyuka guda biyar da kuma li'irabun ko ku rike wannan da toba ina faɗa muku na ce muku wallahi idan kuka yi haƙuri kuka fahimci annahul wajib na ɗaya da na biyu da na uku ibtida'i na ɗaya da na biyu da na uku sanawi wallahi ba wani littafi na nahu da ba za ku iya karanta ba babu shi wallahi shi yasa zai yi kyau kawai ɗin nan ku dinga haddace ana gane ya al'amfila misali an gane zai faɗi mai al'afa'alu hamsa duk fi'ili mudari'i da ya haɗu da alifus ne alifun na tasmiya kowa wal jama'a ko ya unta mace abokiyar magana shi ake ce mai al'afa'alu hamsa misali al'amilani masu aiki guda biyu mun ce idan suna ya zo a farko mai matsayinsa mubtada ne ana gane to al'amila ne za mu ce mubtada un marfu'un wa alamatu rafi'i sai mu ce al'alif ana gane niyabatin an an don mili annahu musanna shi alifin din ya wakilci don ma saboda tasmiya ne dan ba zai yi baka kawo suna tasmiya kuma kama ka don ma ka ce al'amila nu ko zai yi أنا جاني بذي بقى ناك العاملان نامك مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن عن الضم عن الضمة لأنه مثنى والنون والنون انقواد عن التنوين في الاسم المفرد أنا جاني ناك يشتغلان نامك فعل مضارع سيمتين مرفوع وعلامة رفعه سيما ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة نعم إيه نعم ثبوت النون نعم سيما فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه آه بأسماء الأفعال الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال الخمسة نعم أنغاني سيما في وألف اثنين سيما واتو wa alifus ne sai mu ce an gani damirun ne barizun mutasilin bi fi'ilin mabniyin alal alal sukuni fi mahallin rafin fa'il shine a mahallin rufu anawa? na fa'il idan ka gama li'irabin yashtagilani sai ka ce jumla fi'iliya fi mahallin rafin khabaru bi khabar mubtada tunda an samu mubtada ana gani shi kanshi musanna din yasa nake cewa ku dinga riƙewa musanna din zamu je liƙirabin shi nan gaba duk wani suna da yake musanna a halatul rafi da halatul jarri da halatul nasbi za ku ga yadda ake liƙirabin shi an tuma ku nan guda biyu da shtagila ne kuna shigaltuwa ko an tuma ai mun yi liƙirabul mahalli a baya an tuma ko za mu ce zamirun ne lil mukhatabatain wakilin suna ne na abokan magana guda nawa مبنين على السكون في محل رفع منه مبتدا ثم عند انت يعني في محل رفع مبتدا وانت ما ما في محل رفع منه ضمير النيم منفصل للمخاطبتين و نعم. للمخاطبين مبنين على السكون في محل رفع مبتدا تشتغلان نظام فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه نعم وألف اثنين ضمير بارد متصل بفعل مبني على على السكون في محل رفع فاعل جملة فعلية تشتغلان في محل رفع خبر خبر مبتدا أنا قاني نعم. وأنتم هكا ما تشتغلون كنا شغلتوا لا متي أنتم لا متي ضمير منفصل للمخاطبون وللمخاطبين ko wakilin suna ne rabbi na rababbe na abokan magana za mu ce mabni na ala sukuni fi mahallin rabbin mubtada tashtagiluna za mu ce fi'ilun mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ذا متمي ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل jumla fi'liya zai zama to shine shine fi mahalla da kan kabar mubtada da ga qur'ani shi ke yake da wannan eh na'am kaman humul ladina yaquluna eh humul ladina sune wa'indan yaquluna ba galaban me mu dare insa ba yaqulu ba idan yaqulu ne ai fa'ilun marfu'un ne ko amma yaquluna fa ya kun ga yaquluna anan za ku ci fitilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsah ana gani eh ana gani kaman can da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa لا يقول لا لا لئن رجعنا kuri jannar a azumi. ولله الإثبة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين إيه؟ لا يعلمون لا يفقهون تمسكا ذاك لا ذاك في نافيا تقول وأن يعلمون ليفقهون ذاك في فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس أنا جانيا أنا جانيا نعم. تو شيمي an cuce ɗin nan ta shi ne kina shagaltuwa da haka an ci za mu ce zamirin ne ban fasa da zini mukaka ba ce wakilin suna ne rababbe na masu ta abokiyar magana ko za mu ce mu mabniyun alal kasri fi mahalli rafin muktada tashtagili ne za mu ce su ilin mudari'un marfu'un wa alamata rafihi subutun nuni li annahu min al-af'al al-khamsati an gani